Gwamnatin jihar Plateau ta ce a yanzu haka jihar na da wuraren gwajin cutar corona guda uku wanda a kullum ake gwada mutane 485. A wata ganawa da manema labarai sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa Danladi Atu ya ce a yanzu haka cutar corona na yaduwa ne a tsakanin al'ummar jihar shi ya sanya gwamnati ta umarci kowane ma'aikacin gwamnati da ya je don yin gwaji. Wannan cutan tana yaduwa ne a cikin a tsakanin mu yanzu. Ba kaman da da ake kawowa daga wasu wurare ba. Yanzu na tana yaduwa ne a cikin a cikin al'umma. Saboda haka jama'a su yi hankali da dokokin hudawa a cikin wannan zamani da muka samu kanmu na biyu ita gwamnati ta yi la'akari da gwaji cewa gwaji ita ce muhimmin abun domin shi ne kan sa mu gane abun da wuri don saboda wannan wajen gwaji da aka kawo kusa da mu yawan mutane da ake gwada su ta karu a duka najeriya ne plateau ita ce lamba ta mai lamba ta hudu wata ke yawan gwaji farfesa dan ladi atu ya ce daga cikin samfuri dubu goma sha hudu da ɗari takwas da goma sha shida da aka gwada mutane ɗari tara da tamanin da biyu na ɗauki dauke da cutar. Mutane 221 na kwance a asibiti ana musu jinya, yayin da mutane 19 suka mutu da cutar coronavirus a jihar. Farfesa ɗan Ladi Atu ya kuma yi bayani kan matakan da gwamnati ta ɗauka kan bukukuwan sallah. Ita wannan COVID-19 ɗin cutar ta zo ne da wasu canja halaye kuma hudar jama'a shi yasa ka zo na da jami'an tsaro da ulama da plateau state kuma muka samu dokoki daga wajen task force na tarayya gaba daya cewa ba za a je masalacin idi ba ba za a hau idi ba illa za a yi masalace na juma'a dattawa wanda sun kai kamar shekara sittin zuwa sama in son samu su zo a gida domin wannan cutan ya fi harbe su ne da yawa domin a cikin mutane goma sha tara suka rasu suka rasu bisa ga wannan cutan kusan dukansu dattawa ne mutun sifiri mutun kasuwa kenan da kuma masu yanke kena pep da masu na wuce wannan a wannan lokacin a daina yawon su ne mai ka kara wannan abu. kwamishinan lafiya a jihar plateau dr damlar ya ce ma'aikatan jinya hamsin da takwas ne suka kamu da cutar corona a jihar da suka hada da likitoci goma da nas nas goma sha biyar da wasu kwararru a fannin har hada magunguna da masu gwaji da sauransu. waɗannan dai sun kamu da wannan ciwo lokacin da suna aikin su a clinic wato wani ya zo da ciwo wanda ba ka zato ko ciwon covid ba ka je ka dube shi ko malaria ko ka ce pneumonia ka je ka dube shi ba ka yi abin da ya kamata ka yi ba sai ka gan sun kamu da shi. to yanzu waɗanne matakai kuka sa don ganin cewa ba a samu karuwan kamuwa da wannan cuta musamman a cikin su ma'aikatan jinya ba. mun musu training akan duk inda suna ganin mara lafiya su sa cikin zuciyarsu cewa mutum ne yana da covid-19 na biyu mu inshuwa cewa a ba su kayan aiki hukumomin gwamnatin dai sun buƙaci jama'ar jihar plateau da su ci gaba da ɗaukan matakan kariya daga cutar ta corona zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria